ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبادة كراتم أولا لتاتينا خلق المؤمن نا الشيخ دكتور مصطفى مراد ببما لمئة كلية الدعوة الجامعة الأزهر muna daren asabar daren wani watan august ne 30 ko 31 so 31 ga watan 8 watan august miladiya shekara da goma sha tara daidai yake da imma daren 30 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in in ba a ga wata ba kenan sai zan so yau daren karshe eh, na wannan hmm. daren karshe na wannan watan na wannan shekara ta dubu da dari hudu da ta arba'in in kuma an ga wata to ya zama daren daya ga watan ɗaya shekara ta 1441 ah, mun yi karatuka 71 yau shine karatu na 72 insha Allahu ta'ala malam yana mana bayani bayan mun kammala karatunmu na 71 mun karanta babin izza mun shiga babin karinci karinci shi ne mutuntawa da sauransu mala ya ce mun ji bayanin karinci da abin da yake alaka da shi mun tsaya shafi na 250 layi na farko za mu tashi shafi na 250 layi na biyu mala ya ce wal imanu a yazidul mu'minu karman imani yana ƙara wa mumini karinci wa juda da kyauta wa sakha'an da kyauta jud sakha da kyauta fal karimu karimun mu'mini mai karimci ne imanihi da imaninsa sakhiyun mai kyauta ne bi islamihi da musuluncinsa wal imanu malaje shi imani ya ya ko يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كبانا هذا لتاكم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا شوام المؤمن غر المؤمن غر المؤمن غر والف... المؤمن غر كريم walfajiru khabbun na'imun khabbun da kha'u mai digo annabi yace almu'minu shi mu'mini a ghairun kalmar ghairun yana ɗaukar wanda layi na ɗaya yake cewa yake fasara kalmar ghairun kuna ji tayyibul qalbi la yuda'inu wa la yukhadi'u kun ga idan aka ce shi mumini abina ya ce shi mumini hibbun shine mai kyakkyawar zuciya mai tsarkin zuciya baya mudahana baya yaudara idan ake almomin mumini hirrun kana iya cewa mai can hali ne ma'ana mai kishiyar mayaudari mai amana ne shi mumini mai amana ne an gane ko sannan kuma karimun meme mai tsarinci mutunci kyautatawa walfajiru shi fajiri kuma habbun mayaudari ne shi ne habbun kishiyar ghirun mayaudari ne la'imun kana iya cewa abin muzantawa ne ko kuma ka ce karimu shi sharsa shi na la'imun eh, ya ce momini mai kyan hali ne Karimu mai mutunci mai alkhairi mai kyauta walfajir shi fajiri kuma habbin mayaudari ne la'imun kamar ka ce matsiyaci ne ko mai rowa ne wallahu ta'ala yubariku fi malil karim Allah yana sanya albarka jama'a a dukiyar mutum mai mutunci ba almunfiqu mai ciyar da dukiyarsa wa yaqlifu alaihi yana canza masa hasara minhu abin da yake wannan yawa wanda a cikin karatu mu na usur asaran qabla rahil mun karanta kissosi da yawa waɗanda suke nuna tasirin kyauta mun kawo a kisar wasu ma'aikata guda biyu da shi mai littafin ya kawo akwai kisar khalid da kisar wani ma'aikata ne a ƙasar laraba albashinsu baya isansu ya kai su wata sai muka ji kowannensu ya ci da wani abu albashin yana sadaka da shi kowane wata sai albashin kuma fara isan su har ma da ne har ma da tsari kun fahimci wannan Kala jalla sana'uhu Allah wanda jalla ya ɗaukaka sana'uhu yabansa yake cewa ma an faktun min shay'in duk abin da kuwa ciyar na wani abu fa huwa shi Allah yukhlifuhu yana ne mai gurbin su kana sadaka da abun Allah ya dawo da wani kuɗi madadinsa suratul sabai aya ta 39 wa qala kuma la ta ma tunfiqu min khairin fali anfusikum kuma abu da wacce na alkhairi ku yi wa kawunanku ku ne wa ma tunfiquna illa bigha wajhillah ba za ku taɓa ciyarwa ba ku samu lada ba sai dai in kun don neman yardan waye Allah وما تنفقوا من خير ابن وجهنا الخير يوفى إليكم ذاتك مكتك وأنتم لا تظلمون كومي بذاء ذالين شيخوبا سورة البقرة آية الريجودة سبعين دبيو ويقول عليه الصلاة والسلام من ذا الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبغ العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا من زالت ما من يوم باب وترانا يصبح العباد فيه إذا باي سكا واي غري أو النرانا إلا وملكان ينزلان فاشي سيكا ملائكو بيو سمي سن سوقو ملائكو بيو سن سوقو كفا me suke cewa fayaqul aduma ɗayansu yana cewa Allahumma aati munfiqan ya Allah ka ba mai ciyar da dukiyarsa khalafa kamar ya masa gurbi da ne ya bayar wa ya al-akhar ɗayan ko yana cewa Allahumma aati mumsikan ya Allah ka ba wa mai ƙoro wanda yake da hannun dambe su ya tsatsal mai ƙoro ka ba sa ka sauka masa da asara talakan asara wani hadisi imam al-bukhari ya roto hadisi mai lamba 1442 musu a sahihu musu hadisi mai lamba 1010 a wannan kazma ne samu da kisofi Wani ƙudu sallallahu alaihi wa sallam ko man zala yana cewa ma naqasat sadaqatun min malin dukiya, in sadaka ba ta rage mai dukiya wa ma zada Allahu abdan bi afwin Allah bai taba ƙara wa bawa ba ta dalilin afwansa bai taba ƙara masa komai ba illa izzan sai dai ne sai dai izza ah, wa qala salawatullahi wa salamu alaihi, kuma annabi ya ce salatu kuji mutum uku inji annabi aqsimu abu uku kai salatu abu uku aqsimu alaihinna ina rantsuwa a kansu abu uku ina rantsuwa a kansu wa wahaddisu kuma hadisan kuma zan ba ku labarin wani labari fahfi ruhu ku kiyaye wannan labarin haka annabi ya ce abu na farko ku ji ma na kasa malu abdin min sadaka zuciyar bawa ka baya lalata shi baya rage shi saboda haka duk wanda ka ji an ce don yawan sadakar sai tsaya ce to wannan ƙarya ne dama ko bai yi ba zai tsaya ce tunda nawa ne mai sarkar da ya talaushe kuma nawa mai sadakar da bai talaushe ba wala zalama abdun mazlama wala zulima abdun mazlama ko ba za a zalunci bawa da wani abun zalunci ba sabara alaiha sai haƙuri akan zaluntar da aka yi masa ya bar wa Allah illa zadahu Allah izzan sai Allah ya kara masa mai izza izza daukaka kwarjini wala fataha abdun baba matsala bawa ba zai buɗe ƙofar roƙo ba illa fataha Allah alaihi baba fakarin sai Allah ya buɗe masa ƙofar talauci ko kalima nahwa ko kalma makamancin ka ko wa hadithu kuma hadithan annabi sai ina ba ku labarin wata labari fahfizuhu ku kiyaye shi qala annabi sai inna ma dunya li arba'ati nafar duniya nan na mutum hudu ne kamar ka ce duniya nan gaba ɗaya ka ce ba kowa sai bishiyoyi hudu duniya nan mutum hudu ne dukkanmu na duniya mu biliyan nawa mu tiriliyan nawa mu malala nawa tun daga awwala nawa akhirana mutane mu da aljanunmu an saka mu hudu da farko abdun razaka wallahu malan wa ilman mutum ne Allah ya ba su dukiya kuma ya ba su ilimi ga dukiya ga ilimin addini an gane ko kaga ta yusuf kenan ko ga annabta ga mulki sannan ko ga ilimi shi na kuma da yawa ga kyau mutum da Allah ba su dukiya da ilimi fa huwa yattaqi fihi rabba shi yana tsoron ubangijinsa a cikin dukiya ya ake tsoron ubangiji a dukiya nema ta halal kashewa ta halal shirin zakka sadaka da kuma kaucewa almubazzaranci ƙur'ani ya yi maganar haƙoƙin dukiya a wurare daban-daban amma babu inda ya bayanin ciyarwa kamar bakara masallazi na yin fiƙona malam yin na nafaka nafaka nafaka na mutum ne allah ya ba su dukiya da ilimi sai ya zanto yana tsoron ubangijinsa a harkar dukiyar ta dalilin ilimin wa ya sulu rahima kuma yana sa da zumuncinsa bai ɗibi girman kai ba yana gaida danginsa yana sada zumunci wa ya'lamu wa ya'lamu Allah fihi haqqan wa alamu lillahi ya sani kuma ga Allah fiye a dukiyarsa hakan? ya san haƙƙin Allah yana cirewa na zarka da ciyarwa fa hada bi afdalil manazil wannan ya fi kowa a mafi ɗaukakar matsayi kuji kenan fiye salat a kiyama shi ne wanda Allah ya ba sa dukiya ya ba sa ilimi sai ku fahimta wannan Allah ya ba sa dukiya da ilimi kuma ga imani wannan Allah ya ba sa imani da ilimi yana cikin talauci to aljanna aljanna wa zai fi yawwa don ah, akwai waɗanda za ga kawai ana ga idan mutum dukiya ne kashin baya ne aljanna za mu kawo bayani amma ku ji ana annabi ya ce first class ne wanda Allah ba sa dukiya da ba sa ilimi an ce ilimi na addini ilimi na addini aiki da shi wannan bi afdalil manazil bai da shi kana in za ba da maki wannan sai distinction mumtaz wa abdu sai ba wanda razaka wallahu ilman Allah ya ba su ilimi wa lam yarzuquhu malan amma bai ba su ne ba dukiya Allah ya baka ilimi kadai ko dukiya kadai wanda ya baka ilimi amma ya baka dukiya da ilimin shi ya fi ya baka ilimin kadai bawa ne Allah ya ba sa ilimi lam yarzuquhu malan Allah bai azurta shi da dukiya ba shi wancan Eh, miloniya ne ko biloniya ne kuma ilimeniya ne ilimeniya ne ko ba haka ba wannan kuma ilimeniya ne amma kuma ba naironiya ba babu kudi alhamdulillah ya dai kula su balaku fa wasu sadikun niyya amma yana da gaskiyar niyya sai sa mumini yana da wayo yana da gaskiyar niyya menene gaskiyar niyya ya kula yana cewa lo anna li malan da ina da dukiya la'amiltu bi amali fulan da na yi aiki irin na wane sai ya nuna wani mai kuɗi mai ilimi wanda ke taimakon addini yake taimakon talaka ce da ina da dukiya zan taimaki addini irin wane fa ajruhu ma sawa ladan su da yake ne kaji na biyu kaji na biyu ah shi sa niyya wannan da muke gudu da tunani wannan ba karamin lada ba ne ta sa ibn al-qayyim a cikin lissafu dare sa'ada sai da ya ba da shafuka ya yi bayani kwarai da gaske kan falalan tunani sai yanzu haka kana iya mafarki da imajin yanzu kawai sai ka ji da kai ne sarkin biyu da ka yi kaza sai ka zayyana abubuwa na alkhairi da kai ne gwamna da matsaloli kaza da ka cire mutane a kai da ka tallafa addini a bangarori kaza da kaza ka kai ne shugaban kasa. to wannan niyyar da kai din kun fahimta wannan niyyar da kai din kuna fahimta na kana da lada na gwargwadon wannan niyyar an gane ko? na'am sai na biyu muka ce mutum ne Allah ya ba sa dukiya ko? Eh? na uku eh, mun ji na biyu ai Allah ya ba sa dukiya Allah bai ba sa dukiya ba amma ya ba sa ilimi ko ba ka ba mai kudin ɓoye yana nan? mai kudin ɓoye kai a wani layi kage Eh, kai kana cikin mai biyu din ne? ko suka zai bayyana ba za kira shi kuɗi ba so shi yara so na suna wani zai bayyana ku kuna mana na'ura a ah, masha Allah an kawo mana suna wani yau masha Allah aham wa abdu sai ba wanda na uku na ko Razaka wallahu. malan ko walam yarzuquhu ilman Allah Allah ya azurta shi da me da dukiya amma bai azurta shi da me ba da ilimi ba eh shi ga kuɗi amma jahili ne bai san hagunsa da damansa ba fa huwa yakhbi'u fi malihi yana ta kwaba da dukiyarsa da kamar wannan yakhbi'u fi malihi yana kwaba cikin me zuciyarsa bi ghairi ilimin ba tare da me ba ilimi ba eh, ba tare da ilimi ba eh, a rage ƙarfin kawai na wura kun fahimta da Allah ya ba ka kuɗi sai na aiki da fi babu ilimi zai iya ɗeban karwai garke guda bai damu ba ya ɗauki mawaƙa a yi rawa an gane ko ba la yattaqi fihi rabba. kwata-kwata a dukiyarsa nan ba shi da tsoron Allah idan ce ba shi da tsoron Allah a dukiyarsa ma'ana bai san ya kamata ba bai san kashe dukiyar ta hanyar da ya dace ba wala ya silu fihi rahimahu kuma baya sada ne zumuncinsa ba da yana ganin ya yi kuɗi ya ji ƙarfi ya shiga ƙauye wala ya alamu lillahi hakan bai san haƙƙin Allah a dukiyar ba ba ruwan shi da zakka da haƙoƙin da yake kansa fa haza bi akhbasil manazil jama'a wani ya fi munin matsayi ya fi ne munin matsayi in kana ba wancan na farko shi da first class a alkhairi ba to wani shi da first class a sharri sai na hudu wa abdul bawa lam yarzuqhu Allahu malan Allah bai ba sa dukiya ba wala ilman sai ba shi ilimi ba shi duka biyu babu kun ga wannan na uku dan Allah ya baka dukiya amma bai baka ilimi ba sai nan ta su ne an gane ko ko na hudu din nan shi duka biyu Allah bai baki ba bai yi wa duniya zuwan sa'a ba a ce kai a duniya ba ilimi ba ba zuciya ba bugu da ƙari ma ka shigar ka shaye ɗan lamarin ya to shi Allah bai ba sa zuciya ba bai ba sa ilimi ba amma duk da aka fa bai daddara ba in ya ga ɗan casun na mai kuɗin nan mai casun na fawo ya zai ce lau an na nema da aika ina da zuciya. la'anin da zai bi amali kuɗa da irin aikin wani sai na yi ba yana da 'yan mata arba'in ba ne sai na ƙara ɗaya ba ganga zai roko ba ma'ana shi bayan ba shi da kuɗin yana burin da ya samu kuɗi da ya aika na sharu ko wajen ya ɗi to shi gwargwadon niyyar ka fa wuzuru kuma sawa zunubin da daidai da wancan mai kuɗi mai tashewa sabo da wata ma ya sha daɗi ya sha daɗi ya sha daɗi <laughs> zai da zuda shi kuma duniyar wuta kuma a lahirar ma ne wuta ba wai zuwa ma su wa zunubin su daidai ne turmuzi ne ya kawo na hadisin da ya ta hadisi ne hasanin sahih wannan hadisi ya rama mutane first class suna Allah ya baka biyu ga dukiya ga ilimin addini don dama neman ilimi na mai dukiya ne neman ilimi na mai dukiya ne imamun bukhari miloniya ne ba ma miloniya ba ana irga shi biloniya imam al-bukhari mun sha ka kissar a doki abu hanifa liloniya ne doki ibn hazm zahir ali ne littafin al-muhalla bayan mai kuɗi ne dan minista ne dubi imam sinani al-yamani ne littafin subul salam sharhan bulugul maram hakimi ne yadda ka gami dala-midala ɗin nan magajin gari ne amma shi akwai ilimi akwai addini akwai imani ba da kinki ba an gane ko a kaga in ka karanta tarihinsu jewa cikin magabata in za ka bibiyi tarihinsu su ga masu kuɗi ne sanin kwacikin sahabban annabi mu bashari na bilgan na ɗinan sai na asuma mai kuɗi ne to shi ya sayi rijiyar ruma kuɗin da ya sayi rijiyar ruma ma ya kai kusan naira miliyan ɗari ya ba da ruwan kyauta dobe abdurrahman ibn auf ya rasu ya bar trillion sama da 400 kuma yana cikin bashari na dindanna ga abdullahi ibn zubair wanda kwanan da muka yi kisarsa muka yi lissafin dukiyarsa da ko a wannan littafin shi ma ya rasu ya bar trillion to wannan shine mataki mafi kololuwa wanda yake biye da shi shine wanda Allah ya ba sa bai ba sa kuɗi ba amma ya ba sa ilimi amma yana da tunanin in Allah ya ba ka kuɗi yana da kyakkyawan niyya to kai shi ma yana da lada to kai nan anan da annabi ya raba dukiyar nan gaba ɗaya hudu shi kana son dan ka zama dan aljanna fa sai a jinnan ka dauki daya sai ka dauki daya a biyu din nan don biyu da ya rage din da ya muta ne <laughs> ko ba ga bare don na uku wanda Allah ya ba ka dukiya bai ba shi ilimi ba sai ta sabo ya ta aikin sabo da dukiyar da bai damu da hanyar Allah ba wannan dan wuta da sai na hudu wanda Allah bai ba sa dukiyar ba bai ba sa ilimin addini kuma yana da niyyar da Allah ya ba sa dukiya da ya tashi irin wancan mai kuɗi din tashi ma dan wuta ne to yanzu mutum sai da wa karanta karatu na nan salahu wannan hadisin wallahi akwai tsawatarwa kuma ba wai hadisin da zaka shakka za ka zaba ne hadisi ne ingantacce kana da kuɗi da ilimin addini to alhamdulillah ba ka da kuɗi amma kana da ilimin addini alhamdulillah to babu wannan biyu to kai waye ba izo arba'in ba ba miliyan arba'in ba to ne me dubu arba'in za ta yi mai kuɗi? to sun yi ba dubu arba'in ba <laughs> an gane ko? saboda haka wani hadisi yana karantar da mu mu nemi ilimi mu nemi kuɗi abu biyu ya haɗa cin kana ko zan so ka filar a kiyama ilimi da kuɗi amma in baka samu kuɗin baka samu ilimi masha Allah shi ilimi shi ɗaya ko ba ka samu kuɗi ba za ka samu aljanna kuɗi shi ɗaya ko babu ilimi ba za ka samu aljanna ba shi na abu da hadisi yi sha shi yasa yanzu ko da idan gajen saudiya za ga galibi wayannan malamai na bayan liman din nan in liman ya bata suna gyara shi trilonius ne ba ma magana bilonius trilonius da hajja ga sunan kuma a bayan liman na sha ga muku eh, abu na otsayar wani wani sunansa otsayar a nuna mashi a matsalata annabi na madina in ba bulaguro ya yi ba ba taba ta da ikama limai fara ta da ikama baya bayan lima ba shekara arba'in da otsayar amma trilonia ne kullum ka gafa da ɗan jallabiyarsa da hular shi shi ne wanda akwai riyar na ya ware wa duk ɗalibin da yake karatu a jami'ar madina kowanne wata yana bayar har ma jami'ar take ganin kada gatar yi wa ɗalibai yawa kowane wata zai ɗauki wannan kuɗi ya bayar su ba wai ga mutum gidan man kasa kaza rijiyoyin mai ko ba gaba daga ga shi nan kuma na bayan neman kuma ga ƙur'ani izin sittin a kan shi kuma sai ga tun da ya balaga zambi bai taba wuce shi ba a masallaci yi ko a harin ka kada ga kusu da sunan talaka masu kuɗi ne mai kuɗi ne kuma kana ganin sannan ai minista ne ma na kula da harin kuma kana ganin sa shekarun sa ya fi sittin ba amma in ka gan shi ya fi ka kwali to ga kuɗi ga ilimi <laughs> ya fi sittin sai da ka magana irin su saba'in amma dube ta a tsaye ke in ya rero ƙwa'ani wane ɗan shekara goma sha biyu in ya duk da zai yi neman da harami sai ka ji harami ya ɗauka wani ma zai ɗauka ko manzan ne yake nan Allah gara wa annabi daraja saboda haka wannan shi ne first class mutum Allah ya ba ka da ilimi ai komai ya ƙare yanzu kasu albani allah ji kansu da rahama ba 'yan kasuwa ba ne kowa malamai ne zobe hatta su malam jaba da jini suna taba kasuwanci suna da awar da manyan malamin da kuke ganin su a rayayyar saboda haka ka yi kokari na farko in baka ka samu na farko ba samu na biyu in mun ce malanta ko da kwakwalwarka bakin ka ba ɗauka ka ci gaba da yi har ka mutu za ka tashi a kiyama malami ce jama'a duk wanda ya zo duniyar nan bai nemi ilimin addini har ya mutu ba duk matsayin da ya rike bai yi zuwan sa'a ba ka yi zuwan sa'a ba to shi yasa nan manzo Allah yake irga mana shi ne ɗanɗanan da yake cikin malanta shi sa ka ga shadda ta isa lifanta ne duk da ya samu minista ya riƙe karantarwarsa har yanzu ya ci gaba da yi sai tafsirin ramadan sai karantar da shama'il zai an zafa toyi karantarwa da ya saba ya ci gaba da yi su sai mu tafi na uku da na hudu Allah ya ba mutum dukiya ya riga fantamawa bai san mutuncin addini ba bai san muhimmancin addini ba ya rika badala to wani kaya shi kowa asara babu asararren ramma kamar wanda yake shi ba kuɗin ba ga mugun niyya ai in ne kudi ta na wulakanta wani ai gidan wani ta na ta rushe sai na yi kaza sai ya rika kirga badala sai shi wani ai ya fi zama kan jalai da yawa bai moran ba ga mugun ne ya gobe kiyama zai tashi da mummunan hisabi mun fahimci wannan to yanzu saura ko mu hada waɗannan ɗan aljanna guda biyu na ɗaya da na biyu da ɗan wuta guda biyu na uku da na hudu kowanne wane ne oga a cikinsu wannan da Allah ya ba ka dukiya ya ba ka ilimi ya riga taimakon addini da al'umma da dukiyarsa da iliminsa kuma yana aiki da ita tabbas ladansa ya fi na wanda ya samu ilimin kadai ko da ba shi da dukiya duk ya tafi da ba shi da dukiya duk yana da niyyar in Allah ya ba shi zai yi irin nawa ne su daidai amma daidai ne na daidai ba wai daidai ne kawai an kwatanta ne Eh, amma wata ya fi salada ai an ce kama da wane baya zama wani sai dai ta ji wani ba banza ba akwai da suke ka hadisi da yake cewa ni ya mumin ya fi aikinsa waye faɗa an gane ko wato shi wannan mai kuɗin ya yi niyyar taimakon kuma ya taimaka shi wannan ko yayi niyyar taimakon amma da yayi a aikata ba don babu to yana da ladan niyya yadda wanda yana da ladan niyya amma dabbakawa ba shi da shi saboda haka wanda Allah ya bawa dukiya da addini din ya ga wanda Allah ya bawa addini ba dukiya sai dai shi wannan ne addini ba dukiya yana rasa wa wancan din ba kun fahimce yawwa ah, ai akwai hadisin da yake ba an fita yaki wasu na annabi yake wasu tafi mun bar su a gida ba su bi mu ba don uzuri ne hana su fita haka yan an ji aikin haji wasu don babu ne ba su je ba to suna da niyyar da Allah ba su sun je suna da lada na zuwa da amma ladan su ba zai zama daidai da wayanda suka ne ba suka je din ba kun fahimci wannan to idan muka gane wannan yana nuna a ah, addini da talauci baya hana samun aljanna addini da kuɗi baya hana samun aljanna sai dai idan mutum zai roƙi Allah biyu a biyu ya kamata ya roƙi Allah ya ba sa addini ɗin, ilimin addini addini da dukiya akan da ya roƙi addini da talauci kun fahimci wannan a domin abin da ake dubawa shi ne kuɗi kai Allah da ya ba ka kuɗi ya gode shi ne talauci ko da Allah ya ba su cikin talauci ya yi haƙuri mai haƙuri akwai lada inda ma yi wafan sabiru na ajirahun zai raire sa sannan kuma mai kuɗi akwai lada ya taimaka addini wa isa azana rabbukum la in shakartum wannan ziyada yana nuna ziyada a dunyawi wiwal ukhra shi yasa annabi muna jin hadisi yana neman tsari daga talauci alamai ne a wajen jami'in alfaƙar wajen kaza sannan kana cikin talauci shiga shiga musulunci biyar ba za ka yi ka yi 5 over 5 ba za ka yi tauhidi za ka yi sallah za ka yi azumi amma zakkan kudinka bai kai ba hajji kuma baka da dama kaga a cikin a cikin musulunci ma sai da kai to tiri kuma bai su wannan akwai hadisai na ƙarerayi da ake cewa annabi yana faɗa abdurrahman ibn auf zai shiga aljanna da rarrafe duk da masa aljanna da aljanna wajen yana da kuɗi sai kowa ya fara jin tsoron kuɗi daga wani ya ga kudi sai ga kamar ya ga wani wuta wuta wuta wahalalle wahalalle wallahi sai ne wahalalle wallahi ya samu kudi ya rike addini cikin a kiyama ko tsayar sa za ta gani ba don zahaba ahalud dusuri masu dukiya sun da gudana ma ba karatu a duhu muka fara ba yanzu ba kowa ya kashe tocin zau ba mai aka sa ba kudi ne ko ba kudi ba ko ba ga idan mutum ya sa mai kuma aka yi karatu da shi ko karatu aka yi da kai daga an tattaro nagun gaba ɗaya an baki ba tare da kuma an rage nagun ba shafa da suka zo ka tiyara suna masu dukiya sun tafi da lada in na kama nu salli kaza kaza su abinda duk ne talaka zai ne kuɗi zai iya yi irin shi ne so zai yi to sai annabi yake cewa to ga abin da zan gaya muku inna li kulli tarbiyatin sadaka kaza kaza sai talakawa suka yi mitin to kar mu yarda wani mai kuɗi ya ji su masu kudin suka je suka fare talaka suka zo suka ce ya rasulullah ƴan uwanmu masu dukiya sun je sun fara ya za mu a ba mu wani wani bai ce sai ku yi haƙuri Allah ba mutum dukiya da addini sai dai ka fare sai da addini ba dukiyar zalika fadlul lahi yutihi man shaka annabi yace kun fahimci wannan sannan kuma sai mu dubi na uku da na hudu wanda Allah ya baka dukiya ba addini yayi ta badalar fa kuna ji na biyu kuma Allah bai baka dukiyar ba ko ba addini amma yana da niyyar badala da yana da dukiya. tabbas wanda ya samu dukiyar ko yayi badala azabar fa ya ci wanda bai samu dukiya ba niyya ne da ya samu zai badala ana nufin suna daidai a wuta amma azaban wanda ya a aikatan ya fi yawa kun fahimci wannan mala ce wa ya sawabin sadaka ladan sadaka tana ci gaba ya'azim yu'zamu ana girmama shi wa mu yana bunƙasa hatta yasira amsalal jibali har ya zanto kamar duwatsu a shamma masu tsayi masu fudu wato idan ka yi sadaka daɗin sadaka Allah baya barin shi wanda yake kullum ana girmar da shi kullum har duniya ta shi ana girmar da shi ana kara shi ana girmar da shi har ya zanto kamar duwatsu masu tsayi yaqulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa man tasaddaqa bi ajli tamrati wanda ya sadaka da kwatan kwashin dabino min kasbin tayyib daga tattali mai tsarki sana'a ta halal wala yaqbalu Allah illa tayyib Allah baya karban karba sai mai tsarki fa inna la yuqallibuha Allah zai rika zuyar zuya ta bi da hannunsa na dama sai duk wanda ya bada sadaka hannun Allah yake shiga yadda wani zai baka kuɗi ka riƙa juya kana duba kana duba Allah haka zai riƙa jujjuya abin da kai sadaka da shi yana jinjina wa abu sai sa eh, shi da hannunsa yake sa a hula ka sa a hannu wani ka sa Allah ne ya karɓa sai sa karka ce na ba da taimako a gina wata masallaci ba a gina ba wani ya cinye to shi dai Allah ya karɓa <laughs> shi ko wanda kuma kun faye ba sai sun gamu da Allah kuma kun fahimta yawa shi na abin da yake ne ba Allah yana jiki ba. Ah, sannan kuma mai yaradiya kuma Allah yana jujjuyawa jujjuya ta ma ne ba da hannun na kuma yurabbiha sai Allah ya rika girmar da ita yurabbiha ya rika girmar da ita li sahibiha ga mai ita kama yurabbi ahadukum kama yadda ɗayan ku yake girmar da faluwahu faluwahu an karamin dokin sa falu an karamin doki ana ta kwaikwayo ne an karamin doki almuhim eh faluwahu hatta ta kuna misalan jabal har da zanto kamar dutse tsauni imam bukhari ya kasu bukhari lambar hadisi 1410 musul asahihu musul lambar hadisi 1014 wato yadda ɗayan ku yake girmar da dabba haka Allah ke kamar mutum yake da kajin agri yanzu na ashe ya fiye su ƙanana yana ba su abinci bayan za su yi ta girma ba ko haka jama'a duk wanda ya sadaka Allah zai watsar zai aji abin sadakar a gaban a al'arshin sai girmar da abu ya girmar da abu shi ya sa sai mutum ya gina masallaci kamar ɗakin nan ya tashi girmar da shi yi wasa zai zai ga an gina masa gida madadin masallaci ya fi najeriya girma ko ya fi afirka girma sau duk abin da yake allah yana da girma sai yanzu mutum ya sadaka da naira ashirin ga jadin an rubuta sai ranar kiyama sai ga miliyan ashirin ya sadaka da sai ga biliyan ashirin ya sadaka da haka Allah ke jamar da shi ya sa Allah babu abinda Allah ke yake ninninkawa kamar sadaka man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu abu'afan kafira ba zai bari wa Allah rance Allah ya ninninka masa ninki mai yawa sai Allah wallahu yaqbidu wa yaqtu wa ilayhi ne turja'un ko yake wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun fi matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi Ka kamathali habatin ambatan sab'a sanabila sab'a sanabila fi kulli sumbula mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim to shi ya sa a nan yake cewa haka Allah yake girmar da sadakar mutum wa hadha wadih gashi nan ma ya kawo malai ta fili ne min qawli idan jalla wa ala ya zo a fadan Allah matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misali wanda suke ciyar da dukiyar su hanyar Allah ka sali habbatin kamar misalin ƙwaya ce ta hatsi ka shuka kwaya ɗaya ambata sab'a sanadila sai ta da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin a kowace zangarniya mai adu abba kwayoyi ɗari wallahu ya ba ifu liman ya sha Allah yana ninninka wanda ya so wallahu wasu halim Allah mai yalwatawa ne ko masani da suratul baqara aya ta da wal judul wasi kyauta mai fa'i wal kabir da bayarwa mai girma sababun fi ghasl zunubi sababi ne na wanke zunubi wa tafsir al khataya da kankare ne sabo da yake kankare mutum sabo da zunubi da wuri shine ya zanto yana sadaka yana kyauta qala jalla jalaluhu Allah madawashin sarki ke cewa ah, in tubudu sadaqati fa fani in kun bayyana sadaka fa magiya ma dalla ne da me da ita in kun bayyana sadaka kuka yi ta a bayyane ma dalla da bayyanawa wa in tukhuha in kun boye ta wa tutuha hal fuqara ko bayan da ita wa lakawa fa huwa khairul lakum shi al-khairi a gare ku sai Allah ya ce wa yukaffir wa yukaffiru ankum min sayi'atikum Allah yana kankare muku daga ku ah, wallahu wallahu sai Allah bi ma amaluna ga abin da kuke aikata khabiru menene Me ba da labari ne sannan ya ce kwa in tuqridullaha in za in kun ba wa Allah rance qardan hasanan rance mai kyau me zai yudaifu lakum Allah zai ka muku shi <coughs> hmm. Allah zai ka muku shi wa yaghfir lakum ya gafarta muku wallahu shakurun Allah godadde ne mai haƙuri ne kana cewa shakur mai godiya godiyar da zai maka shine baka aljanna an gane ko kana yin cewa ko shakur godadde ne Allah a in baka gode masa ba al'umma na gode masa سورة التغابر آية شابك الجود شوتا مفتاح من مفاتيح الجنة مبوكين لذا مبولا الجنة والإنفاق في سبيل الله مفتاح من مفاتيح الجنة كان الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وين استكشاف الجوش يستحنر الله ثم لا يبيعون ما أنفقوا سنباسا بيرجع من استكشير من الدغول wala adam ko cutarwa ba lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su a wajen ubangijin su wala khawfun alaihim wala hum yahzan ba za su ji tsoro ba ba za su ji bakin ciki ba wannan mun sha bayani idan Allah yana magana dan aljanna sai Allah ya kore masa alkhawfu wal huzn tsoro da bakin ciki tsoro da bakin ciki kuma jama'a suna da bambanci suna da bambanci ya za ka gane tsoro ya za ka gane bakin ciki in ka ji an ce maka tsoro abin da ya faru ba ya ce bakin ciki fa abin ya ne ya faru an gane ko yanzu a wani ne yiwa lokacin da aka yi isu na boko haram lamarin ya ritsa da wasu 'yan uwansa wanda 'yan boko haram suka kashe to duk lokacin da ya tana da abun ne zai yi tsoro ko bakin ciki bakin ciki to ya riga ya wuce ko yanzu zai ji tsoro to amma da ana cikin abun sai yana ana abun ana kan yinsa sai ji ne tsoro saboda ka idan ka ji tsoro shi ne abin da bai faru ba in ka ji bakin ciki ga abin da ya ne in kana so ka gane bambanci tsakaninsu kana da mara lafiya a asibiti ko ba haka ba sai ya zanto kai ka kwana a kan shi amma kun kwana ba ku yi shi ba kuma ka zo an karɓe ka ka zo gida don ka yi wanka ka ɗan huta da yamma ka je wanda zai wuni kana fitowa daga wanka sai ga wanda ka bar a kamar lafiyan ga miskol na ji talatin ko ba ka wayanka ba kuɗi kuma kuma ya bar kiran to yanzu tafiyar da za ka yi ka tafi asibiti za ka tafi a tsorace ne ko da bakin jiki tsoro ne me zan je in tarar ko da na tafi matsala ya faru ne kana zuwa sai ka ya mutu sai ne zai faru kuma bage so duk wanda ya zo mutuwa in ba dan aljanna ba zai ji tsoro zai ji baki tsoron yanzu ya mutu zai mutu zai tafi lahira yana tsoron me zai tara a kabari ɗaya zai je kabarin ba ina ba ta gane me kuma zai tara a lahira sannan kuma in ya mutu yana bakin cikin yada da zuriya da zai bai yayin rayuwarsu zai kasance to duk wanda ya zo mutuwa idan dan wuta ne sai ya ji tsoro ya ji bakin ciki eh, ya kafa fi ma ta'allaku bi ma'alihi ne yau qiyamah wa yahzan fi ma turku fi duniya? to amma ne ya zanto ɗan aljanna ne innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al malaika dab da mutum sai malaiku su kawo allah ta kawo karka ji tsoron kiyama kiliya ne da kabari da lahira allah ta kawo kada ku ji tsoro wala tahzanu kuma kada ku yi me bakin cikin iyalanku allah zai kula allah ta kawo wala tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga tun da an kore musu tsoro da bakin ciki don me aljanna ne kar babu tsoro nahnu awliya ubun bil ajizna mu ne malaku da muke lura da lamuran ku a duniya kai kawo so za mu ci gaba da duba yayan ku to akwai bakin ciki kuma ga ba bakin ciki kuma to shi yasa idan mu kira shi da dukiyar ta fi la'i, to shi ma idan ya zo mutuwa za a cewa sa ba damuwa na buwa an gama masa su na'am suratul baqara ayat 262 wa min a'zami asalin judi yana daga cikin mafi girman tasirin sauta wal infaqu fi sabilillah da shirwa ta hanyar Allah an anna asarahuma yabqa gurbin su zai wanzu sariya yana gudana al-maf'ul ayyukan su yana gudana kasaban na tattali lil ajri galada ba'da al-maut bayan mutuwa yaqulu nabi sallallahu alaihi wasallam man zalata idza mata ibn adam idan dan adam ya mutu sai qaba an wa amaluhu illa min salatin aikinsa ya yanke sai ayyuka gudana guda uku ko sadaqatin jariya sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa'u bih ko ilmin da ake amfana da shi an waladin salihin yad'u lahu ko da na wanda yake masa mai addu'a wannan hadisin imamu muslim ya fitar ولله در الإمام السيوطي ألا يويت الخير إمام السيوطي در الخير عندما قال يا عند السيوطي شيخ إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بسها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري ورايقة مصحف ورباط صغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأويه يأوي إليه أو بناه محل ذكر وتعليم للقرآن الكريم فخذها من أحاديث بحصر إذا ما تم آدم سيؤية إذا تم آدم يا مصر ليس يجري عليه ما أبن ذي قدانا ينا إسو مصر باي مطورة غير خصال عجل بند أبو بابدانا guda goma abubuwan nan goma za su same shi kamar yana da rekod account ɗinsa abubuwan nan za su rike shiga to sai ka yi ƙoƙari duk talaucinka a goma nan a goma nan ka samu biyar ko ki samu biyar ka samu rabi tun da hali kuma kafin ka mutu ka rika makin har ka tara goma ulumin basa a ilimin da ya wata. mana yadda kake karatu ka karantar karantar da iyalanka kaga za samu wannan karantarwa islamiyya a ɗaiɗai kuma su zo su karantar da kai abin da ka ƙware ne. ilimin da mutum ya yada yanzu rasuwan shaggumi shekara talatin baka nan amma an jima kana murzar rediyo najeriya kaduna za ka ji tasirin karantarwa za su ma na jafar da ma wai da suka wallafa fasi yanzu imam bukhari shekaru nawa da su. imam malik ya mutu shekara sama da dubu sama da dubu da ɗari biyu ko da ɗari biyu da abu zuwa da ɗari uku amma ga mu a ilimin da mutum ya karanta kuma shi ilimin abin da ya sa baya karewa ka karantar shi ma ya karantar wanda ya karantar ma ya karantar in har aka zo ƙarshen duniya ne akwai naga kana da kamushin shi shi na ilimin da ya karanta kaga na ɗaya ilimin da ya yada kaji a ya yada bassa yadawa to yada wannan yana ɗaukar ma'ana da yawa ya karantar ya shiga kun ji ɗaya da aka yi karatun kuma sai ya hada a social media ina fata gane basaha ya yada ya kai darin sukar ya kai youtube ya kai kaza ya kai ya yada shi yasa kana social media ana saki a da ya inganta to ka yada ka bai inganta ba ka bari kana shakka ka bari amma in ya inganta ka yada wai wani zai ka yada mutum goma in ba ka ba in ba ka ka dauko hadisin ƙarya kuma ka sa yada to kaga ilimin da ya yada haka nan wanda ya dau nauyin yadawa a kafafen yada labarai talabijin ne radio ne to shi ma yana da wannan ladan ko da musu ko da an tsayar da yadawar bayan ya musu sai abin da aka yada ana ta amfani da shi wani zai gaya wani wani zai yanzu da ya kafa suna tv salisu da bice allah da kaɗai ya sa iya ladan da yake kun ga na farko ilimin da ya yada ka karantar ko ka ɗau nauyi a yada su shi ne a ilimin da ya yada eh, ga wani a cikin ku shi ya ɗau nauyi yada ko daba na bidiyo a datar ka yake yadawa kowar ranar zuma za ku zo ka yaɗo ka kuma duk ɗauka da yana ce yan wajen ɗari da arba'in da to ka ya yada ya samu lada yada wanda suke egypt wanda suke cote d'ivoire wanda suke nijar samaru shadi har america to da ilimi yana da fa'ida kwarai da gaske in ka mutu ladansa baya mutuwa sai na biyu wazo a u najilin da addu'ar najal me najal shine walad anjal shine aulad da addu'ar danka ka ce zama da je kama ka addu'ar danka <laughs> eh, amma jama'a da yawan mu muna mantawa da iyaye ba ma musu addu'a kuma sun mutu to in fa muna mantawa da su alama mu ma in mu mutu za a ne za a manta da alal akalli sallah kai goshinka yana ƙasa a sujada a samu lokacin da za ka raje firli wali wali dai addu'ar ɗa ashe don babanka ya ka kai ɗansa ne ko ku ɗayansa ne kuka gin ba ku masa addu'a ba abin da zai samu sai kun buɗi baki ku yi masa addu'a kaga ilimin da ya yaɗa sai addu'ar ɗa to alhamdulillah mu mun aiko shabu malai amma kai wasu ka aiko da ta aifin wai bincike ku ba takarar da ma awon da kudin boye ga du'a wala da sunan kai akan makalla Allah maka albarka kai kan kai daya biyu ko ko hudu biyar a jere wanda ba babu du'a wala ne a jere sai ka je shiga shiga musulunci biyar eh? a nan biyar kuma ka duba da can kuma don sun kware da munafurcin koya sai suka ce shiga kankani masu aure <laughs> eh? a wannan magidanci ne ya eh, wannan magidanci ma'ana addu'ar a. kaga ɗanka ya yi maka addu'a bayan ka mutu lada kai ke samu sai na uku wa garsin nahal da dasa bishiyar dabino garsi dasa wa garsin nahal dasa bishiyar dabino nahal amma jama'a an ce bishiyar dabino ba sai dabino ba a nan ka a nan lardin duka dasa bishiyar gauta ai sai ma wani dabino ne a nan don yadda dabino yake kashe wuta a wa laraba na fa gauta yana kai wuta sai ko an dafa to ba sai an nemi miya ba kawai sai a yanka gauta shi kan itace yawa huta gawai ya huta a nemi kaza kaza shine nama shine menene kuma shine nama shine kifi ya ce dasa bishiyar dabino kiran duk bishiyar da furut ne ko ake cin abin ko za a zauna a inuwarta kina wa harsun nakal akwai abin da ya birge ne gwamnan gombe ya gabatar da gashen bishiyoyi miliyan nawa ne a can dukku jiya ko shekaran jiya kaga wannan farfadowa da wata sunna kaga wai da suka gasa da wanda ya dau nauyin dashi da masu bayi kuma na ji za a ɗibi ma'aikata dubu ishirin da biyar ne ko da nawa wanda jiya eh, ma'aikacin gidan rediyon bisha yake gaya mu kowanne za a ba su bakwai da biyar kawai masu bayi Eh, akwai iyakai inda aka ware za ka yi bayi akwai kayan na ɗaya sai ma ka yi bayi ka samu lada kuma an rage rashin aikin don kwata-kwata misali an ware ga bohal ga ruwa a wurin ga komai za ka zo ne bi sha ɗari za ka yi bayan ka kata da ciwo da kaza ai ba zai hana ka wani harkar ba kaga wani abubuwa kuma bishiyoyi ne na abubuwa daban-daban akwai gwaiba akwai mangoro akwai kaza kashi kuwa gaba kaɗan ya zanka wani abubuwa na kawo kuɗi kuma za a yi eh, sai wa kamfanin ka za a yi sai za su amma masu saya su je su sayar kaza to dashen bishiya hanya ka taɓa dasa bishiya ya girma aka ci ko aka zona inuwa ko kai in an dasa masu kucewa kake yi don mugunta ƙasa kwa irin wannan kai akwai aiki wallahi wanda bai dasa bishiya an zo na a inuwar ba duk kankantar ka wallahi ka yi kan tun da gobe kunar za ka nema mai za ka da dar darɗeji ne vision nim ne ne menene wallahi ka dasa bishiya ka dasa bishiya kai don kwalalar da san bishiya fa annabi yake da zaka mala'ika yana kokarin gura kafan tashin yama annabi ta a hannunka akwai itace to kai kokari ka saka ta kasa ka dasa shi da kafin ya hura don tsabagen falalan da shi to kai baka dasa ba sannan kuma an dasa ka tuje ko ba a dasa ba ka je ka ɗebe awaki ka zo ka aje suna cinye wa mutane <laughs> a ubali kuwa da kowa gidan ku akwai bishiyoyi akwai dashen a cikin fi a don kai karya akwai kanin kanu akwai wanda ka dasa da hannunka ko jika na iyaye ne wani bishiya ne a cikin su kafin bishiyoyi ya eh? roman kelza ina barde karmi akwai roman da ya dafa har yanzu yana da yaya a abubuwan da muka fara irga ya fara samun daya <laughs> a akwai mun zasa So a maka akwai naga so don ka rufa miji asiri ba ya rufa maka kan a da su so so so shi gana So Allah sa musu albarka ka dasa bishiya ka dasa itace ko ta dutsen nan da yake jin bango ka yi shi ma ga gwaza ga dankali ga bishiyoyin da za a zo na inuwa masallatai yanzu a dutsen da jewa za ka kana da haraba babu ina ka kai bishiya ka a dasa ko kuma an dasa ka rika bayan ta shi ba bishiyan ko da ba kai kai abin da baka zo da ta ga wata bishiya tana buƙatar gyara sai ka gyara kai ma bishiyan ka yi girma kana da hannu a ciki jama'a wani yana nuna maka darajar musulunci addini da har bishiya ma yana son a dasa shi zai ce ka kashe mutum amma zai ce ka kashe mutum bishiya da mutum ya dasa tsuntsu zai hau kaza zai hau malam bude littafi rufe littafi duk za su hau akwai lada kwarai da gaske wa harsun nahli wa ta jiri haka sadakoki su ma suna gudana sadakoki suna gudana wannan shi Wira fata mushafin kuma ka gadar da alqur'ani ka mutu ka bar eh, qur'ani an ce qur'ani amma da ka tabbata yawa in sau suna koyon qur'ani su kawo mana masallaci eh, abu ne mai kyau littattafan ilimi abu ne ke da kyau ka bayar shi yasa labiri yake da tasiri a rayuwa amma mu galibin mu ba mu iya amfani da labiri ba muna da labiri ba mu damu da mu tsaya mu yi karatu ba to shi yasa wani lokacin kan mu za mu koma sama in ana karatun kaga sai a riga nuna littafi to ba abuna ba ba wannan kadai ba littattafai na addini shi yasa Nasiruddin Albani ya ba da wasiya a littattafan da duk masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kai ta wani abu ne mai kyau akwai wata mata shekarar da ya wuce bayan ajin shekarar da ya wuce ta ba da kyautan Qur'ani wa masallacin Annabi a Madina ta rubuta ƙur'anin da saƙa saƙan kuma na zare ne zare ma na alhari ne zare mafi tsada ta yi ina jin ko shekara talatin da ne tana rubutawa da saƙa da zare ta samu kyalle na alhariri mai tsada ta fara yi tun tana shekara goma sha budurwa so ta gama ina jin shekarunta ya kai hamsin ko ya ba wa hamsin baya don da yake tura ta a keken guragu ɗan ma ya kai shekara talatin da zuwa kusa arba'in ba ta wannan rubutun ba ta wannan shaƙar sai su sulusin dare na ƙarshe irin karfe biyu sai ta tashi na dare tana yi yi don lokacin Allah yake sama ta ɗaya kuma da alwala da tsarki in tana haila sai ta bari. haka ta rubuta wannan ta yi shekaru talatin da tana yi ta gama shekarar da ya wuce ɗanta ya zo yana turo ta tarihi tana zuwa ta bayi da shi wa masallacin annabi sallallahu alaihi kowannen ne guduma da ta ba musulunci bai yi ba mu ba mu iya wannan ba ya kama sai mu sace to kaga jajar da qur'ani ko littafi ka sayi littafi ka ba dalibin ilimi ko kuma ah, wannan bakar da sai mai kuɗi an ce za a sa littafi kaza to ka yi kokari a ranka yadda zan sayi na bari in saya wani ko kuma wanda za mu yi karatu nan littafi na naira ɗari biyar mu biyar na mu haɗa ɗari ɗari mana duk abin da mai shi karanta ya amfana da shi har duniya ta duk inda abin ya makalu na wannan ilimin kana da shi ballantana wanda zai karanta ne ya karantar wanda zai karanta ya je wa'azi da shi saboda haka ba da littafi ba karamin lada ne da shi ba akwai wani littafi na silsilatu a hadisu eh, a sahiha eh, ya mushe shi ya saya mashi a lokacin sayan lokacin mace dubu arba'in da so lokacin da nake tura wani karatu na suna sulfuratu a hadisu sahiha na tura kusan 400 da abu darasi 400 da abu kusan 500 ba kaɗan yanzu wai da suke ta mai da fili ta tafai a najeriya allah ya yi yawa da su su kaga shi yana da wannan ladar karka ba da littafi wanda zai mai da shi abun ado ruwan da ta da ɗakin zagali ta tafai ya shirya su mai kyau mata allah ko ba ruwan da ba wani yana nuna mai yana da kula eh? fa karatu ba a fara tafsir kutu to kar a mai da littafi don ado a yi kakakata da shi a riga ko ban ce kuka ji ka zuzzubar ko ba ne ba kake yi littattafai su ne jarin malamai shi ya sa a za ko wasu rubuce-rubuce da na yi wani lokaci zan zo in karanto muku za ku ga tarihin matan da suka kona littattafan mazajensu za mu fa tarihi kala-kala su fi ba wai ne su wane ne ne masu fashe research nasa ya yawa ba shi da lokacin su ta kone labirin <laughs> daga wanda da aka kone labirin sa sai su ma yana farfadowa sai saki da wanda ana kone labirin sa ko ana kone littafin yana sai fadi sai paralyze sai wanda sai mutuwa littafi ba ba karamin kayan aiki ne wa mai da'awa sai kana son ka zama malami kuma kana karantarwa ana biyan ka shi kenan ka je ka sai dandan kwashi kuma gaba ka je ka sai awara ka je ka sai balangu ka sai tsire sai haƙuri ka sai kayan mai tsada <laughs> sai ga mutum da wayan dubu biyar amma littafin dubu ɗaya ba shi ne shi wannan sa ce jayi ne ba kai ba zira su ne kai ɗan rakiya ne <laughs> kai ɗan rakiya ne karanta littafin albina'ul ilmi mun kawo tarihin da dr sani ka waye da suka yi kafayar da gidajen suna fayar littafin ya ga kama gidan hali ya gace shi ne Allah sarki ka ganin sai littafi abu ne mai fa'ida sai dai kana sayan littafi kuma kana dagewa wajen karatu yanzu wasu karatukan nan da muke da ku yanzu ba ɗazu muka yi abu dauda na arba'in da shida ba abu dauda na ya kamata yan zona zama ɗaya an sauke ne yan zona zama ɗaya an sauke da yanzu karatu ne ko muke ta yi a na'ura muke ta jaja amma eh, eh, akwai ɗaliban da muka fara karatu da su a nan su malali gwanzo lokacin matsalakin na ma na ciyawa ne mun fara karatu da arba'una da su rana ɗaya muka sauka muka karanta muka sauka muka ɗauki bulogul maram karatu biyu muka sauke haka ba har muka zo littattafan sama da akwai su malam sai da rasuwa akwai lokaci da ai na sari tsarin batar zama dai muka sauke shi ko ta zai tili a kasuwa yau shi za a karanta su kayan aiki ne ba suna jiran jarumai saboda haka kawai wannan karatu ba tura muke ba yanzu akwai ɗaliban da nake karatu da su na bayan sage ba irin karatu na muke ba akwai ɗaliban da suke zuwa daga mirna zama ɗaya a kaɗan dai mu karanta da yake ɗani. an karanta masha Allah ba ta so sai an fasara ƙala da ya ƙulu ne sai an fasara sami su rasulallahi ba duk wani kafin su ba ta eh? a riga ɗaukan matani kawai saboda haka waɗannan karatun har yanzu muna shiri karatu na bayan fagen ɗaliban da ba ku da kuɗi in ba ka ba kwele su kamar da yawa da za mu ɓuye mu yashi muna jirgin su da ha eh, mu yi kwana biyu sai mu sauki. wani karatu kuma ya tashi dama za a fito kowa ya nemo garin rogon sa ne wane ne sai an shiga sai an shiga sai sallah sai fitsari sai kaza sai an soke sai a wace wallahi ga littattafai Birjin? muna na a usulun salasa muna na a wani hadis wai da da ba ba wai an yi su don mala'iku ne za su sauka su abu nan ba ba haka ga fanta ne ba suna jawo hadisun suna gaya maka lambar shi a jawo shi a kai kuma gaya maka lambar shi ko haka akwai aiki ga akan wannan karatu da muke sai mota ake shafawa amma dai karatu na asali yana bayan fage na bayan fage yanzu ko da tarjaman qur'ani kaza akwai mata da mun saukan tarjaman qur'ani izu sattin sau uku da su sun soke su sun soke su amma tafsir ramadan dama ba a wannan zaka shi ilimi ba sai ba sai a shekara 20 ba ka sai a soke saboda haka dole ne a zauna a yi karatu jama'a shi da gadon littafi sai na shida wa ribatu sagrin daƙon safari a wani ɓuli wani lungu gadin wani lungu sai gadin wani lungu so shi ka zama ɗan gona kai ma za ka bar sadaka za ka samu lada mai gudana sai ka je cikin point in za a shiga kai soja ne ko kai kazane zane shi ma wannan lada yana jin mutum kai aikin tsaro kana gadin wani wuri kada ka farmashi sai na bakwai wa haƙul bi'iri da tona rijiya sai su aibuka tona rijiya ko? eh? to na mutu ya tona rijiya yanzu ga bohal gawane ne gawane ne ga makabartanmu duk makabartanmu na garin na kone aka tona bohal namu na nan? masha Allah kaga wani abu ne ne kaga ah, kuri joyi ta jama'a ba sai gari ba wallahi ka je tsakiyar gona a daji sai ka tona rijiya a daure shi ka shiga tsakiyar bangada a tona rijiya a daure shi ka je kaza a tona a tona to mutum zai je daji ba shi da ruwa ya sha ruwan da ba ka haye ba tona rijiya ko bohan ko abin wani bai tona ba amma ya sace mana sumu ga aiki ya kama shi au izra'i nahar eh, na takwas ko gudanar da kogi eh, gudanar da kogi ga wani ruwa yana damu mutane suka yi kwaldar ta jaru akwai abinda matasa yanzu suke a jubal ya birge ni kwarai da gaske akwai matasa masu kokari da suka ba da motocinsu kowane ranar juma'a yanzu suna sati na biyu na uku aka ko sun kwana juma suna yi kowane ranar juma unguwar duk inda ya lalace za su zasu je can kasa da lashe moni akwai wa'in da su sun ba da lokacin za su ɗiba duwatsu a loda a mota yanzu za ga hanyoyin mu na duk suna gyarawa na cikin anguwa wani ba karamin lada ba ne bil adama nawa zai taka nawa ne wanda da baya jin hanyar don wannan matsalar ka gyara ya wuce abubuwa ne muna ganin su amma ba karamin lada ba ne? sai kaga duk waɗanda suka sa hannu aka wani aikin sun samu aljanna Abin da jama'a goma za su amfana musulmi zai amfana kirista zai amfana dabba zai amfana saboda haka gyaran hanya ko ruwa yana cutar da mutane ko kaza ko kaza wa baitul lil gharibi bana'u na nakara kenan da gida da mutum ya gida don bako wa su da gida lil qaribi don bako banahu da mutum ya gina ya awi ilayhi bakon ya tattaru ya ratsa gida aw banahu mahallu zikrin ko eh, ko ya gina shi wuri ne na ambato kamar ka gina makaranta ka gina masallaci da sauransu kamar ɗazu da na faɗa huɗubar juma'a wasu ne babansu ɗan nasarawa ke ne kuma yaron su so suna son su da baban ya ba su tarbiyya, yaron shekaru da suka gabata so suna son su gina masallaci a cikin nasarawa state cikin garin lafiya don lada ya samu baba zo a ba mu abin akwai wanda suka zo da masallaci akwai masallacin da suke ginawa a wani gari gefen nasarawa ɗin to ina jin su kuma sun fi son masallaci cikin nasarawa sunan garin kwandare to ana son cikin aminan ɗin cikin nasarawa ɗin ma'ana ka gina masallaci ka gina makaranta akwai abubuwan da galibi su taimakon ba su gane ba sun fi son su taimaka masallaci saboda ne makaranta wanda shi kuma makaranta ai da ilimi za a yi ne aka duk wanda gina gida ne na ajiyan baki masallaci ne makaranta ne a yan gudun hijira ne ka ka gina kam kam ko ka gina gida don a tsugunar da su duka yana da amfani wani yana nuna kyakkyawan tsarin da gwamnati ta kan yi na gina gidaje ta san gina gida ɗari biyu sai dai akwai matsala sai ga wani ya gina har ya gama mulkin da ya rabar ba sai ka ga ginin na ɗaya bai amfana da mutane ba na biyu cutar da su yi. ana can wiwi a ciki ana fyaɗe a ciki wani irin wannan kangon ma za a shi na mutum a jihar to ya kamata in sun ginin su ba in wata gwamnati ta fara ba ta gama ba in wata gwamnati ta zama ta kaɗi da ba ka gama wannan sai ka je kai wani ko ka rabar yi a rabar kawai don wani gini za ka har ya halala sai ya farfashe ba a rabar ba yanzu na shiga garin kwayanan ne an rarrabar ne ka gani shirya matsala ya kamata a rarrabar ba ko kuma rana ɗaya kawai kai alkafira duk wanda ba shi da gida ya shi to ya za eh to ya an ce ku shiga ne eto eh, to in gwamnati ta bukata za ta rabar samu. fita a bari ya zama matattaran aljanu. kaga an je ana wani project ana gina gida 500 ga wani 50 an gina ba a raba ba ga wani an yi tsarin da za a raba ba wa talakawa wa ta'alimi lil da karantar da lil qur'anin karim karantar da qur'ani mai girma ta zama malamin qur'ani fa khudha wa yana ba goma ka ɗauke su min a hadisin daga hadisai bi hasrin a takaice sai mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya a lada kuskure ko kuma tuntuna shi Allah ya ke mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk